اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دخلو قوتا شابي وطن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيادة قريه دا أربعين دا أكو Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin al-iksiru, matashiya manzilatul ikhlasi. To, amma mun shiga za mu tashi shafi ɗari ne da talatin da ainihin takwas. Na'am, an da inda za mu tashi, a fatu تعرض للعبد في عمله نعم نعم نعم وزين ناني لدي ده تلاتين ده نعم وزين انا فصر اخلافي inda yake attawakki eh, ko da ke ban ji tambayan ba to kawai wannan ne ko attawakki min mulahazatil khalqi eh, ani katanga kiyayewa daga ainihin kallon halitta da kallon halitta mutum yana aiki yayi yi la'akarin da kallon mutane hatta an nafsika har ranka karka kalli ranka meye mai wahala kallon halitta an san shi kallon rai ma an san shi mutum ya dinga duba aikinsa ya dinga ganin ya yi wani abu har ya yi kaho da abun da yake musamman ma wanda yake ganin shi bai sabawa Allah shi fa yana yin ayyuka bai taba shi ba a sabawa Allah akwai hadari a ciki mutum kai kalli aikinsa yana daga cikin rashin ikhlasi mutum ya dinga kallon abin da iwa Allah ya dan fito nan lafiya lafiya na yin gaba eh ai ina so ne ai gaba duk da na kare ta yi wannan ba wa ne ne tambayar eh to ka dinga magana eh wannan dai ka gane to idan na gama sai ka ce wannan ka ne, in ba haka ba to sai gani na yi na yi shuru ba labari wasu da shi kuma a tanakki min a nafsi ainihin katanguwa daga kallon rai kusan kamar wancan na ƙarshe ne aka ɗauka su shi ne lariya a rahu wasu sadikula a ijabalahu wannan baya yi don a gani wanda baitin ƙahu da abin da yi wannan shi ne za a ta in aka tara su kowanne ba zai samu ba sai da ɗayan wala ya timu al'akhilasu illa da sadiƙe wala ya timu wala sadiƙu illa da al'akhilasu shi kenan na'am eh eh wancan da aka ce in an ce gaskata babu a e ijaba kenan mutum ya yadda ba ba magana jiji da kai ya e ijaba kamar ainihin kaga sidiku babu in mutum da gaske yake kaga babu tin wanda yake jiji da kansa ai gaske sa bata tabbata ba to haka at-tanaqqi min mutala'atin nafsi shine asidiku na'am ɗari haka me faru hadisi innaka eh mana kuwa eh ka ɗan yi magana innaka lan tukhallafa ba za a jinkirta maka ba a takhallufi a jinkirta ma ba za a jinkirta maka ba ma'ana har muddin aka jinkirta maka fata amala amalan tabtagi bihi wajen Allah ta'ala illar datta bihi khaira sai ka daɗa samun alkhairi kaga kenan in an jinkirta maka alheri ne in ka mutu yanzu da ma'amma gafara to amma ba za a jinkirta maka ma'ana muddin har aka jinkirta maka ka ƙara koyaya aiki alheri ne a gare ka wa daraja wa rif'a yawwa to ikhlasin shi shine wancan amma mu muna shafi ɗari da talatin da takwas a wata matashiya afatun tu'ridu lila abdi fi amalihi nan wasu illoli ne da sukan faɗo wa bawa a aikinsa mutum ga aiki ya aikata wani abu sai ya zo ya ɓata aikin sankara ake ce masa sai wannan shi ko a kifi ma akwai sankara mu dai sankara a dankali ne to sai goro ku gashi a rufe goron nan fari fat duk da masu cin goro suna da nasu islami za ka gar mai kyau a ce cike tsotsa ta halaka shi ga aiki kayi amma wannan illa ya ɓata aikin ɗin in an je lahira bai da kima to wannan shine afatun sankar a ce wata sankara ce ciyo ne na kafa ne ta lil'abdi ya yakan faɗo wa bawa fi amalihi kuma ya yakan bata aikin shi yasa ake ce wannan littafi laluri ne mutum ya tsaya ya san abubuwan da ke ciki ko wani littafin mai kama da shi amma wa'annan abubuwa dole ne sanar su kana aiki babu gadi aikin rushewa ce ko kuɗi kake da su ka buɗe kana kasuwa in ba kana lura da abin da ke illanta su ba za ka tashi babu ne yuridu lil fi amalihi a afati kenan salasu a afati wasu illoli guda uku sukan faɗo lil'amili amili fi amalihi kuma kowace illa guda ɗaya tana ɓata masa aiki ga ta ɗaya ru'yatuhu wa mulahazatuhu mutum ya dinga ganin aikinsa ya dinga duba aikinsa ru'ya ka tsaya ka kalla lahaza ka dinga fautan kallon aikinka kaga wannan mutum yana jaye ta kenan tsautsayi sai ka ji mutum na ke na yi ƙoƙari an yi mata yi wani ƙoƙari kwatankwacin kafa kafin mu ji misalinsa kaman kwatankwacin ɗa ne da uwanshi yanzu ka je ka yi aiki a gonar babanku ko a rumfar babanku ka zai haka na kala abinda ka yi sai dai mara mutum shi wannan zamani mara sani ka duba ka ce kai masa gwaninka kai shekara nawa ke kula da kai tun ba ka zama komai ba maman ka shi ya kawo ta ta zo ta samar da Allah ya samar da kai ta da tsare ne ga kuma sannan ka zo ka zauna shago ana biyan ma'aikata ka fa'ido kana yi ka fi su aiki eh ba za ka kalla ba to mutum ka yi aiki wa Allah ka kalli aikin da ido ko ka dinga hangen ga gwanintan da ka yi malam matsala ne na bata mutum aiki duk da zai yi sharhi amma ya kamata a gane shi daga nan ku duba fa inda muka yi misali jiya ne ko shekaran jiya inda aka ce inda numfashin mutum mutum kullum a wani da kwana yakan yi numfashi dubu ashirin da hudu aka ce duk numfashi ɗaya naira hamsin da aka yi lissafin na shekara miliyan ɗari hudu da ɗoriya to yanzu me za ka yi wa Allah ka biya shi har in kai aiki ka ma kalli Allah dan nufin me zai baka ko me kai aiki kawai a matsayin ka na bawa har muka dinga lissafin to numfashin kawai ko tare da oxygen din da ke ciki ai numfashin ba a banza iska ne yake shaka ba ko wani abu da ke shaka ciki to sannan in an dawo maganan aikin kunne a dawo ido a dawo ina a dawo akwai abubuwan da ma ba a san su ba ko likita bai san su ba likita adali zai ce maka kullum aka yi operation ya ga abin da bai taba gani ba in ma wani bai faɗi ba Allah ji kan Dr. Kodiya yanzu professor ne a harkan makogoro da wane ne ina cewa shi kullum sai dai isa a amma in dai za a operation yake sai ya je wuri kuma in yake sai ya ga abin da bai taba gani ba ka kaga wannan wani abu ne sirrin su so suka kan kayan su magana su on suna yi dai gaji su kawai saboda lissafin da zan suna maka akwai kaza ba je kai ka je kai kai karatun ka ya shafe karan da kunne na abu ya same ni na zon na zon gaya ma ruqyatuhu wa mulahadatuhu wannan ya fita ba an ce uku bane ba to ga daya wa talabul iwadi alaihi neman lada a kansa ba eh? haruna muna haza runa eh, kafin dai kallo da ido to amma akwai wanda ba kafin a ga kana kallon shi da za ka kalle shi eh wannan shine mulahaza gashi dan ko kuma kila ka ga wani bako bako kana son ka kalle shi amma kana son ka kai rashin mutunci ka fake shi ina haka put ka kallo shi wani lokaci ka kallo shi ya kallo ka kai karo ka gudu da idonka kuma an ka kalle shi kaga zai waiwayo dan da ka dauke kanka shine mulahaba to kai aiki ka dinga kallon aikin da kai kaga akwai na kafa bayani zai zo mulahaba ta fito to sai wannan neman lada neman biya ka yi aiki wai kana neman a biya ka aikin allah fasa wahan allah muna magana da wani abokin mu ishe ina limanci wai yayi yajin aiki tun da ba a biya shi dan dubobin da aka biyan shi ba eh, ya yi yaji shi ma ya yi tawayi sai muka ce to ka daina sallah ya ce a ba daina sallah ba ina kake sallah ke yin wani masallaci yin sallah ciki wannan mugunta ko mai dini shi abu ma ba da ɗinki wannan ma za a baka wani abu ne mai tarkanta in ma ana baka kana tunani a duniya ran da za ka daina karɓar kayan su a ce gashi ka ce a ni ma na wadata yanzu zan yi sallah neman yadda Allah kaɗai nake nema da ita to a takaice dai neman lada bayan sa shi ma zai zo na ukun su waridahu bihi wa sukunuhu ilaihi musuwansa da Allah da kuma nitsuwansa zuwa gare shi wannan mutum ya yarda waridahu bihi wa sukunuhu ilaihi su ne ga sunan guda uku za a ɗauki kowanne ɗaya bayan ɗaya a yi masa bayani wannan kalmomin ridahu bihi Allah mutum ya yadda da aikinsa ba ga illa ne ba ka yi aiki haka dinga ganin ka yi aiki da ka ga a ulul himma ka koma ka sake dubo shi inda yake cewa ah, wani ya yi sallah raka a ɗari dai na fila raka a ɗari ya riƙe gemu sai ya girgiza ita kada ki yi zato rai na yadda da ke ma matuciya mutum bai yadda da ranfa kana aiki kana gamawa za ta kumbura ka ta nuna maka abin da su so ka yadda da ita kada ka yadda ka ce ka yi kokari za ka huta kada ka yadda da ita da lalancinta kada ka yadda da ita yadda da rai na ƙasa ne kuma har hankalin mutum ya biya da rai ya ga rai in ta kada ka yi aiki ka ga har wannan ran kana da kai yanzu dai kam na yi abin da na yi to kakka yi da wannan algunguma ce rai al'amarta da soyi in ko har mutum ya yadda da ransa za ta halaka shi duk ibadar da za ka yi ka ibada ka zama kakka yadda ka yi ce baki bakin cuce ne ya kamata kin yi sama da haka ya fito ne ma na baka aiki gobe sai ka kawo min wurin a cikin aurolayin ba je ka nemo su to da abokai za ka haɗa na'am yanzu magana ta fito ta mu shiga mu gansu falladi yukhallisuhu abunda zai kukutar da mutum min ta amalihi daga ganin aikinsa ba shine illa ta farko ba Mu mushahadatuhu na minnatillahi alayhi ganin ni'iman Allah da yayi a kansa ka duba a numfashi tana shan numfashi a shekara miliyan ɗari da ɗoriya ka zo ka yi sallah ka zo ka yi kiyamun laili guda nawa suke an kwatanta su da wancan ba ku ji ba guda nawa suke ba komai ne ba saboda haka nan wannan ma da ana sayarwa wanda ba a sayarwa babu wani kamfani da aka ajiye na numfashi in numfashin ka ya kare ka je ka sayo likitoci ba su kai su yi numfashi su ajiye su dinga sayarwa tafiya ba ba a ma tunanin za su iya yi kuma numfashin nan da kake a kididdige yake ba abun ne aka je dinga numfashi ba ta yake kat kat kat kat kat har su kare adadin abin da aka baka suna karewa na karshe na fita babu wani sai dai ka kama mai jimilli inda rabonka a gaba numfashin ka bai kare baka mutuwa sai dai ka ce wahala ka warki, sau nawa za ka ga mota in an da ka ce yanzu ku anan dan adam ya fita sai ya ce magaba ba wanda ya mutu a ciki amma fa sun azabtu to nan ganin abin da Allah yi wa mutum he isa tauhidin rububiyya nan yake da fa'ida a nan yake taimakawa ta ga irin abubuwan da aka ma yanzu na numfashi muka yi yaya na kunne yaya na ido yaya na harshe yaya ruwan da ke harshe yaya ni'iman haƙori yaya ni'iman makogoro can maraban randa bawan dinnan na numfashi da makogoro yaya lamarin ije kai idda aka halicci tumbi ya rufe ya dafa ya mayar da shi zuciya ta rufe ta dafa sannan ta raba sauran a ware wannan yiwu haka a ware wannan yiwu haka yaya girs din gaɓaɓuwanka shekaranka sittin sai ka zauna ka miki ba su bushe ba ya ka ga mai inji ko mai mota nan aje a tambala wani mai nan ma a tambala wani mai nan ma a tambala wani mai in ba haka ba in an ji juya ba da juya ba an mako nan wa yake maka girsi Allah ke maka girsin nan kyauta hmm? daga kawai mota na tafiya sai jibirin yake hmm, malam aje a girsi wani irin girsi ka basta mana haka ba tana ta waje malam za ta jige sai muka yi wata mota mara kan gado in ta tafi babu ki ba ta juyawa dole sai da girsa girsan nan to yanzu ka dube da kake da burki kana tafiya aka ce cash tsaya za ka can ga saurin kwana ga wane ne to abin da ya sa gaba wannan ke juyawa na kariya ba su lalacewa har sai sun kwarkwace da kansu to kallon waɗannan ni'imomi zai sa sai ka daina ganin abin da ka yi za ka daina ganin abin da ka yi na'am ai kaga kayi gwaninta ka kalla ka ga ce kai kai wa Allah aikin nan yanzu misalin lokacin da mutum yake da mahaifi eh, musamman tsoron in ka je kai masa aiki kai masa aiki baka je na yabanka in ma kai ka gama kana jiran ita kai bar dai kai kokari ka gama wannan aikin to yanzu wannan aiki za ka yi wa Allah a ce maka kai kokari ka gane saboda haka na mutum bai kallon ya yi ƙoƙari bai kallon ya yi wani ta mai ya yi akan aikin Allah ba za ka samu ainihin abun nan ba sai an haɗa ma da kyauta aikin ka bai kai ga aljanna kuma an an duba abun da aka yi maka bai kai ka yi ladan farce kaɗai fa yi ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ka ga mutum ya tsofa na yanke maka farce yadda aka dafa shi idan ya balle baya da tuwa farce in ya fice ka samu da za samu ne farce na wanda ya mutu a cire a farin ba zai sanyi ba saboda haka nan wannan mutum in ya kalli abin da Allah yi masa to zai daina tunanin ya yi wa Allah wani abu ma sai dai kawai shi gaba da aiki na tuba wa fadlihi ko da kyautarsa wa tawfiqihi da datarwansa yanzu in ka dubi yadda Allah ya dadar da kai ka nan masallaci ai ka ga wannan kyauta daga Allah akwai sabari masu jin karfi suna nan anguwa muna tare da sai sun tafi su suna gida yanzu amma kai ko tsofai tsofai Allah iza ka tsofai tsofai ruwa ma in yi doke ka mushkila ce amma ka kunna kai kakin so ka taho ba kokarin ka bane ba Allah ya taimake ka ka gani ba za ka ga kokarin da kai ba cewar ka duba ana ruwa saboda na son karatun nan ina son yadda Allah na taho na taho sai Allah ne ya taho da kai ya sa maka basira ba ma za ka iya zama ba dole sai ka taso ka taho wannan kyauta ce daga Allah dole ba za ka ga zuwanka cikin ruwa. yara ma ga sun sun hada sallah sun kwanta amma kai ka tsofai tsofai kana zaune nan ƙarshen ta sai ka kai goma sai kai a tsara ma saboda yanzu ba mu da wata da komai babu to mutum ba zai ga in ya kalli datarwansa a datar da kai kyauta aka yi maka da Allah ya ga dama zai yi ka kamar sauran da Allah ga dama yanzu an kafa ta ga dattawan a rumfuna suna ta hira wasu sun taru a gidan wani mutum suna ta hira kai ko ka fito daga ɗakin Allah ai wannan wani kyauta ce daga Allah da ya zaɓe ka da kai ma kana cikin wa'ancan masu hiran ka kai martaban kai ma a zo gidanka a hira kuma an zo gidanka na an hira da daɗi ka fito musu da shayi a dinga sha a dinga labari a dinga labari yana da daɗi kai ko kaki wannan labarin ka dawo labarin masallaci wannan kyauta ce daga Allah datarwa ce ta Allah wa annahu billahi la bi nafsihi ku Allah ne ya taimake shi da taimakon Allah yi abin da ya labi nafsihi ba dan ransa ba inda an barka da ranka ba abin da zaka yi kullawa sai kuna ji kuma kuna ganewa taimako ne daga Allah kan ma kai da aikinka ka ce ga lalatattu san a'a ni ma Allah ne taimake ya Allah yadda ka taimake ni ka taimake yan uwana ma haka wa annahu shi mutun din nan inma aujaba amalahu mashi'atullah ganin daman Allah ne ya samar masa da aikinsa Allah ne ya zaɓi mutum ya yi shi a haka don haka aikin mai sauƙi wani na kallon ka cikin azaba da yanzu akwai wanda zai zo wuce nan yanzu wa'in nan ba su haɗa sallah ba wannan sun azabtar da kansu sun tuzafa wa kansu ga ruwa ana yi mun kuma na jin daɗin kayan mu hatta ana zanda mun fi jin daɗi babu fice-fice ba ya wace ya wace hankalin mu ya fi nutsuwa ba mu ce wanda ya haɗa sallah ba ya yi kuskure o'o amma dai matsayin haɗa sallah ruksa ce muku muka zaɓi azima akwai ba laifi ga yadda ake so kai amma an kai kaza ba komai to muna son mu yadda Allah yake so ai mu yi kowace sallah a lokacin ka ba mu da uzuri ba mu da matsala za mu iya wa annahu aujaba amalahu mashi'atullahi ganin daman Allah ne ya samar masa da aikinsa sai Allah mun gode ba dan abun da muke nema Allah ka samu dawwama mu mutu a haka ko mutuwa za ka a ce in dai ba a masallaci ka mutu da wurin bautan Allah ka mutu a masallaci ko ba ka da lafiya kana fama da ka janyo jiki ka zo masallaci in kana zauna gida ba fage za ka samu wani tsaye ne da gidan da masallacin kwandama ka zo ɗakin Allah abin da za a baka a baka kila mutuwa za ka yi wannan ciwon ba za ka tashi ba to ka ko in dai ba za ka tashi ba to ka tsinta ka tsintsinta abin da za a bayar na yau ka karɓa ka tsintsinta ka tsintsinta har za ka iya zuwa kada ka bari kana tuna kilafa mutuwa zan yi ciwon nan ɗan ciwo ɗan ƙanƙanin sai sababa ma mutuwa don haka nan kaga sai ka janyo jiki in dai ƴaƴa kuna son iyaye to ku taimaka musu zuwa masallaci shine babba abin da ya rage yanzu wannan ya rike nan wannan ya baba kana son zuwa masallaci eh to mu je mu kai ka kuma ko ina tsofaffi yanzu ko tijin nan wannan ya ƙara ba shi lafiya mai zama a nan ɗin nan alhaji garba in kana son ku shi ya kace masa masallaci masallaci eh masallaci ta mutane mutum ce so mutum alhaji garban kai ka masallaci eh <laughs> ga ga don kada fa ya to shi dai igan shi a masallaci shi dai igan shi a masallaci duk inda ya ga dan masallaci hannu ya kaji ya masallaci gaba ɗaya bakin ya yanke a kan masallaci in kana son ka yi magana da shi ya ji daɗin magana ko yi raha ka ga murna ka ce jiya ban kanka a masallaci ba ya alaƙi baya nan baya nan shi san ban zo masallaci ba kuma ba zan iya zuwa ni kaɗai ba wani lokaci sai hawaye kuwa in kace masa bai zo masallaci ba kuma ba a zo da shi ba sai hawaye sai kuka to za ka fata Allah ya sako lalura za ka samu ka samu yana lalura da a ce ka samu lalura harshen ka ya karye kana jin kiɗa a kawo min wani a kawo min wani shi ko idan shi dai a cikin masallaci ya zauna ya sa littafi a gaban na yana kallo hmm, hmm. don mai nuna masa littafi yana sai zauna kwallo shi ce to ya yi gawarin alaji ce masha Allah ta ga wannan abu ne daga Allah Allah ne ya sanya masa irin wannan son mu ma Allah ka fa yadda ka sanya mana son nan Allah ka sa ya dore la mashi'atuhu huwa ba ganin damansa bane shi kama kala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku so wannan addinin da kanku ba wannan aikace-aikacen ba za ku so su da kanku ba sai Allah ya ga dama mahalicin talukai shi yasa muke ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ala hadhihi al-ibada wa annahu law kulliya da za a bar mutum wa nafsahu da ransa din nan al'amarta da su'i ka shirya kanka dabara yadda za ka shiryu kamar yadda motar zilawa ke cewa lam yakun min fi'lihi salihi shay'un albatta lam yakun sai ka ce shay'un albatta wani abu yanke ba zai taba kasancewa ba min fi'lihi salihi na ayyukansa na gari da za a baka da ranka ta so aiki ta zo ta zo da kanta Allah ba ta zo ba Allah kan taimaka maka in ya sa maka son kai yunƙuri za ta sai sauƙaƙa maka yin fa'inan nafsa ita rai halayyata jahilatun zalimatu haka aka sai da aka ibi abu na jahilci aka zuba aka ɗauki zalunci aka zuba aka kwaɓa sinadarinka aka halice ta da shi sannan aka ce je ka wanke ta idan ka wanke ta za ka yi ka aljanna malam da aiki fa wanke nan da aiki ka dubi fa wannan sura a ran rantsuwa da Allah zan tsaye goma sha ko mutum ya dinga ce maka kai ne ne to wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ai kai sai ka fara shiri kila biro maka rai to amma Allah ne ne sama da kafa yi dinga rantsuwa wa shamsu wa duhaha wa kaza wa kaza a ƙarshe sai da rantsi goma shafin na ya ce kada aflaha man zakkaha mutumin da ya wanke ran nan daga jahilci da zalunci wannan ya rabauta kusan matsalan na nan wurin kusan wannan shi ne kashin baya idan da za ta gyaru komai zai dinga tafiya da yi to amma ba za ta gyaru ba sai Allah ya gadama wa ma ta sha'una illa an ya sha sai dai amma za ka yi da gaɓaɓuwa ka gyara ta zuciya ka dogara da Allah shi zai yi gaɓaɓuwan ka na yi zuciyar ka na roƙon Allah abun sai tafi tabba'uha alkasalu daba'in wa rai me ɗabi'anta kasalu au ba zai fasaro da hausa ba lalace in ba mutum ba waye zai kwanta bacci in ya farka ake barin mu huta ko ni kadai nake wannan ka jila dai na da yanguwa hmm? da kwai wanda zaka kwanta baka yi basi, idon ka yi bude ya kace ka bari dai dan huta har kila da za kwanta bayan ka kashe wuta da yar toshe ka haka agogo maganin saboda lokacin ka kalli agogo hannu akwai matsala amma ka fashi can bulo ka haska ka gano shi ko kuma kuma yau masu wayar dan na ka gaga karfe ka ba karfe ya hudu da rabe ta to barin dan wuta ko da na minti biyar sai in miƙe don ba ba ka huce kenan sarrere ne kana tashi kawai zikiri alhamdulillah lari eh, ni ahyana ba da ma amata ne kana gani wani dugu-dugu kai ya wuru billahi mina shaitanin raji amma in ba rai ban malalaciya ka kwanta ba ce wai kace kuma ka za ka huta wannan hutu to don haka nan rai sai ka tafa mata don haka hutu ita dai hutu ita dai hutu da gaskiya ne abinda muke mutane ke faɗi ka kalli annabawa lalle annabi Suleiman a tsaye ya mutu kasan ba abin da zai ce ki nema ba a kan aikin addini a tsaye ya mutu wanda yake aiki eh, dukkan ma'aikata kai shugaba dole ka hana idon gabaci awa takwas wannan sun fita awa takwas wannan sun shigo awa takwas wa'in sun fito shi na tsaye gingirgin yana kallon supervisor sun zo wane ne sun zo ma'aikata sun zo daraktoci sun zo manajoji sun zo su shiga su fita kowa ya zo a kan ya fita kan kankari a haka wani lokaci sai fita yana duba kuma laiburori duba laiburori sai da ya kai yana kallon laiburorin tsuntsaye ya je kalli rundunar tsuntsaye ce a ah, ma'aikatan tsuntsaye ce ina hudu hudu an ɗauke shi aiki kuma ga shi ba gan shi ba kaga sai oga ya fita ya fita wallahi sai na yanka shi ko kuma in masa azaba mai wuya ko ya zo da wani dalili karɓaɓɓe subhanallah nan ba wa ana neman hudu-hudu ya nuna ruwan sallah ba a a kan aikinsu aka bincike shi haka ake so shugaba ka bi ma'aikata in ku ba haka ba baka dace da shugaba ba in aka ce da amana wa'annan duka alhakin kowa wannan zai yi kaza wannan ga mutum kaza amma kai kuma za ka tsaya ka tsare amana nan ka shiga uku domin dai idan suka yi laifi ba su yi ba kai ne awwalu man yukazu duk abin da aka wani mai damfara to da kai aski a bashi shi a baka naka a bashi na wancan kuma ka hada laifukan ba damfaran wurin duka a hada ma kuma ku tarkatu ku tafi in kun cancin su tafi a wuta gaba ku tafi da shugaban kuma ba abu dai da za ka ce wallahi ne dai ba zan iya ba Allah ya saka kuma ka ce ba za ka iya ba ka mai wannan abun mai ci da kai mai shayar da kai in numfasar da kai ima ne ka gani ba burin yi ba zan zai kwanta kuma sannan kana san aljanna Allah bi ka anta kai ma ka san wannan ba zai yiwa Allah ya ka aiki dole ka yi sai dai kawai inda da kansa yake fattakullaha mastata'atu to fa sai ka je ka iya yi nan ba mai ce ma aikin ka kai sai ran da ka je gaban Allah yake yayi idan da kaje gaban Allah yake yayi shi kenan ka sha in ko yake bai yi ba to fa bai yi ba wani mutum bai ce maka kai kokari yanzu kai ka huta kai kokari kai abin da kake kai ne Allah Allah ne turo ka ka sai nayi nayi abin da nayi kake ba Allah turo ba ma yadda da kai yadda da kai ma ai wasa ne to rai dabi'a talala ki ka san wannan saboda haka nan dole ta za suna bata ma aiki kasar da aka so ta leda gare ta wa isaru shahawati tana son kyalekyale da jin daɗi kyalekyalen kallo kyalekyalen jin daɗi a jika kyalekyalen wurin kwana kyalekyalen kyalekyale in ba dan adabawa zai dasa ciyawa jin da kallo in saboda jin daɗi kawai kuɗi sun kai kuɗi wa isaru shahawati wal batalati rai tana son zaman banza wato sharri kututun sharri ran da ke cikin jikinka inda za ta gyaru gaskiya Allah ya qada aflaha man zakkaha wanda ya wanke ta daga wannan dogolo wallahi ko a duniya ya rabauta don dai ba zai zama abu koma baya ba ko a duniya bai zama koma baya amma duk wanda ya zauna ko da wannan kututun a duniya ma bai zama wani abu don haka nan me tab'uha alkasalu wa tab'uha isaru shahawati wa tab'uha isaru batalati kuma ka je kai nazari kakkai nazari kan wani akan ka za ka daga abin da ikamata kai baka yi ba idan aka yi hutu haka za ga hutun nan ya kare a banza ba abin da ka kulla ba abin da ka kulla وهي kulli كل shi شيء كده arai ita ce maɓuɓɓugar duk wani sharri duk abin da isa ne ka yake guda an bibiya daga ranka ne wa ma'awa kulle so'i ita ce matattaran duk wani mummunan abu kun ga ashe ba banza ba annabi yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kaga annabi fa ke faɗin wannan duk magana ta duniya an zai sai ya ce wa na'udu billahi min shururi fusina sannan ita mu ma sunna mu dinga yi ba kalmomin ne sunnan ba abin da ke ciki don yanzu nan a jawabi ko a cikin jama'a yanzu nan kana iya faɗin abin da zai zame maka sharri a duniya ka da ka don haka yanzu za ka yi magana za ka yi menene dole sai ka ce na'udu billahi min shururi fusina Wamakana haka هكذا لم يصدر منه abunda duk ya haka yaya alkasalu isaru shahawati albatalati man ba kulli sharri ma'awa kullu su'in wanda ya kasance haka lam yasdur khairun minhu kuma ga ta Allah haɗa ka da ita kuma yake ka gyara ta in ka wanke ta zai biya ma buƙata. in ka batta a haka zai halaka ka da kai da ita Allah ka zauna muna wadda wannan zukatanmu wala huwa min sha'anihi kuma ba ma lamarinsa ne ba zuwa da alheri don haka kenan da aka ce a ada aduwuka bai allazi baina jambaika ko yara ku dinga tambayan su kuna ce musu wane ne makiyinka na daya wani je kafiri wani ce kura wani ce duhu wani ce kaba a gama ke to babu abun da makiyinka babban sai ranka sai ka kawo masa ƙananan misalai ta ga ranka ta ja maka kai litti aka doke ka ta ga ranka ta ja maka kai ƙarya asiri ya tono aka yi maka ba Ka kaga ranka ta ja maka abubuwa ma'aƙulai za ka kawo masa ƙanana-ƙanana da haka har ya gane lalle yana tare da wani mugun aboki rai me ya hana maka kai hadda ranka al'ammaratu da so'i ga shi dan yanzu ana ta ba da hadda kai ko bulala ba a yi ma ranka ta ja maka me yasa baka samu cin jarrabawa ba baka yi karatu ba wai ja maka ranka su bisoyi malalaciya ko ka yi karatun za ka yi magana da shi shi yanzu ba lokacin bulala ne ba saboda Allah karatun da muka yi kai yi kan shi saboda Allah nake tambayar ka kai dai kafan ba ni da aljanna ba ni da wuta in Allah ya kai ka aljanna za ka je ko ba na so ba ni da yadda zan yi ce Allah kan ka fashi aljanna don bai haddata ba oh. oh, oh. tsakani da Allah karatun da aka kaje ka yi ta za su fito ya sun da gaske gaskiya ban ne ba zai janya maka lokacin duk abin da gudanar da daddare ce to ka ga kai mu samu su taso da imani in mu mun sake kila wajen cusa musu wannan mu Allah ya ba mu dan ladan wa wani zaka samu tantance abin kullum a matsayin kana mai koyarwa kullum gobe muna da makaranta in na je ina da darasi kaza idan an iya darasin wacce fa'ida zan fa'idan shi yaran nan ko a cikin darasin in a cikin darasin akwai abun da zaka faɗi in akwai a waje wanda zaka gani shi tsurin abun zaka ɗauko zaka danka musu shi cikin yan mintuna yan mintuna ka gama nuna masa shi kenan ba tare da an ci salabas ba ba tare an ci kaza ba ka kaga suna ta juya shi a tsakaninsu gobe ka ji har suna magana abun a tsakaninsu wani ran sa ta ja masa ga wani nan alan fa al'amaratu bi su ya fa bai hadda ba a ya yi ta bata nuna ba da safin yi ta ya yi kaza ya yi kaza mu bar wo yara karatun manya muke amma kuma na kuma malaman makaranta wannan za ku amfanar kuma karatun ku zai yi riba karantarwa ku za ta yi lada tunda babu abin da ya fi lada irin koyar da ƙananan yara aula ma une bihin nasi huna ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى أولاد المؤمنين ba sai ƙura'ani aka baka ba in kana turanci za ka koya musu wannan in kana lissafi za a koya musu wannan in kana ƙididdiga to balle kana koyar da ƙura'ani balle kana koyar da fiƙo balle kana koyar da kaza za ka sauƙaƙa abin ya zama za su iya cafkar su riƙe shi ka ga sun juya shi suna amfani da shi ba laifi wata rana ka ji baka da nishaɗi baka da nishaɗi to shi kenan sai dai a bada darasin da ya samu saboda haka na wannan wala kama qala ta'ala ko fal khairu allazi yasduru min alherin da yake kullowa daga rai innama huwa min Allah ta'ala daga Allah yake kuma ta dalilin Allah ya samu la min al'abdi ba daga bawa yake ba wala bihi ba saboda ne ba kama qala ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah zaki man sha'u. in banda ba don akwai wata kyauta ta Allah a kanku ba al'umman annabi wata rahama da Allah ya zaɓe ku da ita to tabbas ma zaka min ahadin ba ɗayanku da zai tsarkaka ka tsarkake ranka kana neman taimakon Allah bil asbabi walakin Allah yuzakki man yasha'u Allah ke shiryatar da wanda ya ga dama kuma wannan ba jabariya ce ba kuma ka koma ka zauna ka to ton Allah ga dama zai shirye ni a zuci Allah zai shirye ka hanyoyi kuma kai ka amfani da ka. a gababuwa ka dogara da gababuwanka a zuci ka dogara da Allah kana aiki kana gudu kana nema ka tsira a zuciyarka kuma kana ɗauka Allah ne zai ɓoye ka in an ce Allah zai boye ka ba za ka tsaya ganda kai kai ba dole kai ta kazul asbabi wa qala ahlul janna yan aljanna suna fadi a aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من قد الله وان عينهم يشير يتدمو قسام ونن الجنة wanda ya je aljanna wacce ta je aljanna za ta je ne da kyautar Allah amma fa tana da asababu dole sai da asababu in Allah zai baka abu zai sauƙaƙe maka asababun jihada wa ma kunna hatadiya ba mu zamo muna iya shiriwa da kawunan mu ba laula an hadana Allah in ban da ba don Allah ya shirye mu ba to nan dai ana bukata ga musulmi kullum ka dogara da Allah amma fa kai aiki fa kullu khairin jama'a duk alheri fil abdi fa huwa mujarrad fadlillah matsular falala Allah ce wa minnatihi muna kirga daga zaman mu ya masallaci na kyauta su daga Allah wallahi ba don Allah ya zaɓe mu da mu zauna mu da ba mu zo mun zauna ba wa ihsanihi da kyautata kyautatawansa wa ni'matihi goda babu wuta kaga Allah ya sauƙaƙe mana abin wutan yana nan sai dai mu kafa amma abin wutan Allah ya sauƙaƙe yadda Allah ya yassare mana wannan to Allah ka ba mu lahira ma haka don an ɗauke wata, muna da kayan aiki har guda biyu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su abin da zai muna da shi yanzu abin da ya rage aiki kawai ya rage gare mu da yadda ya ba mu ɗakin kansa ɗakin Allah wadatacce in an duba ɗakin nan a ce wai mu muka gina shi da mamaki Allah ya gina amma ta hannun mu eh, ta hannun mu ke ka dinga ke ya aka yi ayata in ban da ba don daga baya yara wannan ya tashi fasa masallacinsa sai ka ga Allah gina shi wancan ya tashi rufa masallacinsa ana mahaukaci mahaukaci sai ga ashe hauka ne ba eh? eh? to ba su dai ba su karar eh lihaza eh eh haka ƙwarai sosai wannan mai na idi yanzu ana yin sallar isha ana yake kai alhamdulillah lari hadana li hada wa ma qudalina sadiya launa an hadana Allah kuma har ga Allah haka take wallahi ba ƙoƙarinmu mu ne ba ba ƙarfin halinmu ne ba mu ne ba wata fasaha muke ne ta haka ba Allah ne ya yarda mana haka muna ga da mamaki ma in baka zo ba in in Allah bai ka dawo da dawo. wallahi mutum zai yi wannan duk wani yayin da ka samu kai wata kace alhamdulillah alladhi hadana li hada wallahi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yanzu abin da ya rage mana ya Allah ka karba hadisan da ba mu sani an karba ko ba karba ba ba mu sani ba amma muna gode Allah mun gama muna fare in ba karbi na jiya ba karbi na yau fa kullu khairin duk wani alheri na ibada ga Allah kai amfani da kuɗi ko kai amfani da ibada ko kai amfani da lokacinka an yi shil abdi fa huwa mujarradu fadlillahi wa minnatihi tsurar kyauta Allah ce ba ƙoƙarin mutum ne ba wa ihsanihi wa ni'matihi wa mahamudu alaihi. mahmudu alayhi ay radza a inni ala bikirika, wa shukrika wa husni ibadatika saboda haka nan kun ga dai magana har yanzu Allah ya bangare da ke ya tuhu wa tuhu ga hanyar da zaka bi ka daina ganin aikinka in kana lura da wannan baka ganin kayi in wani ice kayi aiki ma irin wannan ne zai sa kuka ina dan gwana mun gan yi ba nan haka abin nan waye abin da mai cewa ce ni zan iya na ga da sauki ka manta da ne zagin ka ka shanye amma ga mai yabon ka <laughs> gaishe ga mai yabon ka ya za a aika ya kike shi to yanzu da kaga duk wanda ya bai ka sai ga kamar loba kai ke ni ai ba ni nai ba da zaka yi ni Allah ya taimake ni nayi idan nai kokari ai ka gama na dauki abun da ba ni nai ba na jingina wa kaina don haka nan kaga in mutai duba yayi ba ma yadda zai in wani ya zai sai ce yin shi ne kai kana da hankalinka wannan ya kai wasu in kai bai su kaga suna kuka da hawaye ka bata min aiki na ka haɗa ni da ubangiji na ni ba ni ne wannan aiki ba Allah ya taimake ni ne kuma kana zuwa kana yabo na ne kake nufi kana son Allah ka iriya ni kana son ka haɗa ni da Allah to Allah ya isa dole kai masa ka ce to Allah ka gani wallahi ba ruwa na dan taliki na shi zo saka shi ba na so shi kuma ya dage shi an yi kaza ce to ba ruwa na Allah ba na so dole ba za ka damu da mai yabo ba kwata-kwata

to a ce misalin kamar mutane ne ke nan ai wannan mutum ne mutane ne ke ce idan kana aiki a cikin jama'a misali a masallacin nan ka shiga ce za a fore ka kai ma ko a'a a makaranta kana kici kici kici sai ga an dakatar da wani sai zo a ce maka kai ma za a dakatar mutane galibi ne in an ce an dakatar da wani ya kamata ka zo ne ya sa ka dakatar da shi ana dakatar da mutum haka kawai idan ka bibiya sai ka samu mutum ɗan gida misalin in makaranta ce ka ga ya samu sati bai zo akan lokaci ba duk littafin kan ka kalla za ka gan shi rabi ne rabi ne rabi ne wanda ainihin abin nan za ka samu a sati sai ka samu ya fashi biyu to sai a bashi saboda shi ɗan gida ne ba za a bashi ba saboda ɗan gida ne amma wanda yake aka duk wanda aka sallama sai sa nan muna tunanin ta ba izafa akai martaban duk wanda za a sallama za a kafe laifukan yan kuwa da zama sun ce mala a yanka idan misalin ya wuce da wasu kuɗi raba ba ne yana tsaye a akan kuɗi yayi asaran dubu goma ta wuce dubu ashirin suka yi salawanta me suka salawanta sai a bashi a ci gaba da asara hmm? ina za da kasar da shi an masa adalci in ba a ce biya ba wanda a adalci a ƙa'ida ya kamata a biya wannan kuɗin din to amma sai aka duba wannan abu bai da gangan ba wauta shi ne don haka mukamin bai dace da shi ba saboda ka ya cire shi kashi inda ya dace kuma shin in ana aiki gado ne a ƙa'idan aikin gwamnati dama za a ce maka yanzu aka aka yi maka interview za ka koyar sai a ce yanzu in maka kai ka faka za ka je kai kafan faka kafin yanzu mai jijiji ma ba ta ruwa yanzu yan mejiginya ma suna dawa cikin gari su kwana saboda mejiginya ba ta zaunuwa to amma akwai firamare a haka ina ga akwai sakandare ya mago firamare dina ta tabbata akwai sai ce to yanzu mun ɗauke ka aiki eh, mun ga ka cancanta ta yanzu in muka kai ka faka za ka iya zama in ka ce a ah, ni gaskiya ba zan je faka ba akwai yanki jami'a zai ce je ka ba za ɗauke ka aiki ba ba za dauke gaba saboda ne ana za a dauke ka ake ko ina za ka shiga tutu ba mai ba fakan za a kai ka ba su sun fi ka lura da lafiyanka amma gwaji sai a kai maka yanzu na dauke ka faka saka sai ka ce a'a ni a cikin gari nake son zauna ya za mu dauke ka kuwa kana zauna cikin gari na ce kuma ka fanta tun da dukkan fulani na gwamnati kana zaune ana ce a kuma mai take da suna eh, wancan gari kafin zariya eh, Allah hada musu da zaka zaman nan ba za su yi bane ba inda ake yawanci ma akwai yawanci binafi ah ka Allah yi ko ya rike na sunan gari wannan dai na da za a bi ta hanyar mun a za a yi wajen huntuwa huntuwa din nan giwa giwa giwa sai ke to yanzu giwa za a kai ka kaje alƙali can to hanyar da zan fato ne ba zan yi ba sai to a je mana aiki gaba da ba mamaki a ɗauko ɗan giwon a dawo da shi magajin gari kai kuma an ɗauke ka gwada ka cilla ka giwon tun ga duka wurare ne na gwamnati amma kace in an ɗauke ka kai ga abin da za ka ai ba gado ne ba idan an ce ka karbi kuɗi wata rana ce kula da bayi wata rana aikata ka ba kana masa sai aka ga wanda yake fi cancan da an ajiye ka daga hidu ka koma malari in kai sa'a da kudinka da komai da martabarka ba gado ne ba ya kamata mutane su san cewar akwai wanda in ka ba shi mukami karban mukami sai an yi rikici ashe ba ma'aikaci ne ba rabawa kuka yi dole ne wanda aka ɗauke shi a aiki kafan a koyaushe za ya dakatar da kai don ba gado ne ba ba za a ce yanzu an ka mutu za a faɗan ka ba kai ma nan wurin ba dole ka zama za a iya canza ma aiki a koyaushe ka san haka yanzu misalin zai ka dubi ka dubi khalidu bin walidi ba ina komanda ba aka dawo da shi soja ya bari to ka dubi jagorori fa ga sunan eh, commanders din ga sunan wadu ga Khalid bin al-Walid ga Amr bin al-As ga Umar al-Khattab ga Ali bin Abi Talib ga wane ne dukkan suna gaban Annabi kowa na ji da kansa shi kai zai sha bani wanda wannan jiyagin amma sai ka ce ga baki daya ku zo ku bi Usama hmm? Usama ba kai shekara 20 ba shine commander kuma kasan matsayin commander zai daka maka tsawa zai ce kima ihu fita da gudu hasu abubakar na gargashin sa to shi kenan za ka an rage abubakar daraja shi na an wani yana aiki da yana aiki abubakar ya daina aiki abu umar ya daina aiki har umar ina halifa yin usama zai yauce sa ya tsaya sai ce o gamu wanda annabi ya naɗa mana yana ce ai ya gama wannan abubuwan ɗin ya amirul mu'minina duk inda ya ga Usama sai ya ce oganmu wanda a yankin an roƙi sai da aka roƙi Usama aka ce Abubakar tun da an sa shi halifa aka roƙi aka roƙi Usama da Allah ka bani Abu aka bani Abu Umar zai taimaka min da wasu abubuwa yake ba komai sarkin mu'mini gashi na Umar koma gida mutane akwai wato jahilai malam jahilai na ba ta tsari idan aka baka aiki ba an baka ne ba don an canza ma mukami ba kaskanta ka aka yi ba to sai dai ban sani ba ko a gwamnati ba dama a ɗauko na ƙasa a tsora a sama sai an yi ritaya na kusa da wurin amma ban da musulunci Khalidu haka yi koma soja wadana ne karkashin sojoji kuma umar din da ya tashi mutuwa ya da khalidin ya mutu ya dinga kuka ya dinga kuka yana cewa inda Allah ya sa mutuwa ta zo min khalidu na nan da ana ba khalidu kafan in je lahira aka tambaye ni aka ce wa kabar al'umma a hannunsu ce na basu a hannun takobinka in fita haka nake bore to gashi Allah bai yadda ba ya riga ne mutuwa wato zama da jahilai sai abu aiki yin aka baka dole na dinga ci ba ma sau da kafan cewar koyi za a iya canza ma kowa ana son a samu fasahar sa a ɗauko wani a gwada fasahar sa a ɗauko wani a ga fasahar sa a ɗauko wani a gwada fasahar sa aka same ka baka da fasaha ba yadda za a ci gaba da sai dai a baka aiki dole a ga bijin bijintarka ana danka ma kafin a baka ma ana lura da bijin bijintarka me ka shugabanta yi jama'a me ka shugabanta yi alheri me ka shugabanta yi zama kaza in ya zama babu wannan ba ta za a baka mukami ana duba a irin gudanarwarka ba kai in ka gudanar za ka ce ka iya kayi da kyau mutane ne ba sani ba ai ba ka alƙalin kanka mutane za su yi kanka to haka mai janyo magana neman ainihin e, rai fa kullu khairin fil abdiku fa huwa mujarradu fadlillahi wa minnatihi wa ihsanihi wa ni'matihi wa huwa al-mahmudu alayhi Allah ake yabawa faruyatul abdi ganin bawa lil a'mali fil haqiqa ai magana da mutum dinga ga yana kokari misalin ka ɗauka kana ganin cewar kana ƙoƙari a masallacin nan in ba ka abubuwa ba za su ba kana ɓata kanka lokaci ko da abin da kake yana daidai kai baka da ladar ka dinga ganin inji ba zai ba sai da kai haina ka dinga ganin ba za a yi nawa ba sai da kai ka dinga ganin ba za a gudanar da kaza ba sai da kai ka rusa a ka baka da lada kai da kai ba kai ni in dinga ganin da ba ni ai babu masallacin nan kafina ana musulunci an yi musuluncin da yin kada ba na za a yi ki ni ma ba ni na kaina ba in ta kaina a ciki ban san yadda a yi ba na samu kaina a ciki har wani lokaci in wuya yi wuya na kan yi na dama sai dai in na kallo na nura in gudu sai in ga aiki wani ya yi buturci Allah za a ɗora ni na ba wa kaina ina yi kawai yana ga yiwa ina yi yana yiwa ina yi yana yiwa ba sai yadda ake ba illa abunda na karanta abunda na yi kaza abunda na yi kaza abinda aka nuna ni, sai zan ga abunda na yawa ba ni na kai na ba ba ni na shirya kai na ba ban sani ba zan zauna har karshe ko zan bari kafin roƙon Allah nake in ga na kai karshe a haka kuma ku tani roƙon Allah kuma ya bani fasahin yadda ta da ba amma ban san zan yi haka ba to don haka nan ba zan ce gawa ne ba Allah ya san abin da ya shirya wurin ko iyakacin abun shi kenan ko zai tsore ga shi dai muna ta sai mu dai Allah ya karba to haka faru'yatul abdi bawa ya dinga ganin li a amalihi ya dinga dubin ayyukansa fil haqiqa ka li fa li sifatihi wato idan mutum yana duba aikinsa kamar mai kallon siffansa ne alkalkiya min sam'ihi wa basarihi a ciki ne yana babu na ga ciki siffar da Allah ya maka yayi ka baki ko yayi ka fari yayi hancin ka kaza bakin ka kaza kunnen ka iri kaza idon da aka yi maka kaza jiran da aka yi maka kaza me na bijinka a ciki yi ma aka yi shi ma wancan Allah ya maka don haka nan ba ka tinkaho da idonka ba ka tinkaho da bakinka yi ma aka yi haka ka gan shi to ayyukan kama haka ka gan su wa ru'yatul abdi li a'malihi kallon bawa ga fil haqiqa ka ru'yatihi li sifatihi al-khalqiyya min sam'ihi wa basarihi ba za a baka lada kana ji ba ba za a baka lada kana gani ba a'a sai ka yi aiki wa idrakihi da ganewansa wa kowace bal min sihhati haka kamar dai lafiyarsa wa salamati a'dahi da lafiyan gababuwansa dukka yi masa akai to haka ibadarka haka tarbiya da ka bayar haka menene da kai Allah ne yi maka wani hau zalika fal kullu mujarradu illahi ai dukka tsorar kyautan Allah ce wa ni'matihi wa fadlihi fallazi yukhallisul abda a abunda abun da ke kuutar da bawa min hadhihi al'afa ayi afa ah ru'yatul ru'yatul amali wa mulahadatul amali abin zai fidda mutum daga wannan ma'arifatu rabbihi wa ma'arifatu nafsihi sanin Allah mutum ya san kansa kafan Allah da kamala ka san kanka da na kafa wannan shi ne zai hana wa mutum kallon aikin da zai daina kallon aikinsa ba shi yayi ba yi masa akai da taimakon Allah ya nema Allah kuma ya bashi to yanzu an gama wannan yanzu wanne ya rage sai na biyu ɗalabul iwa ko to mutum aikin da ya dinga neman ladan aikinsa yana neman abi biya shi ya yi ƙoƙari ta haka jin lokaci ɗalibi ya ce maka ai shi duk ma wanda ake da su ya fi kwa ƙoƙari amma kuma har yanzu ba kula da shi ba su wa'anda aka faɗin aikin ai ya fi su ƙoƙari me yasa ba za ba shi ba sannan shi bai duba abun da yi da isa ba don masa ba kana don mutum sai ka ya danke na da mai mai shi a yi dole kwace ba kai kada aka haifa ba an haife ku da yawa kuma wanda aka haifa dina dole dauke su bai daya yadda kake ɗalibi wane ma ɗalibi ne wane ma ɗalibi ne yadda ka ga ana karatu ka zo ka zauna ana tafiya da kai wancan ma haka ne wancan ma haka ne ba dama ka ce a kori wane kai a bakka ba zai yi ba ba dama ka ce a daina hulɗa da wani a yi hulɗa da kai a ba zai yi ba shi wanda Allah ya damƙa wa abin hannunsa shi zai ba wa wanda yake ganin zai cika masa wanda yake ganin zai kubutar da shi daga Allah ya yi an damƙa ma agaga ga masa irin wata dannewa kana son ka keɓe shi kamar shi shi ha sai a karɓe a zo a ajiye shi ya'ya kowa ya taso ku zo a yi aikin nan gaba daya Faranda da babu wanda yake ba da umarni za a taru a cire guda daya wani yanzu zo ka rike mana in aka ce wani kuma dole kwabi shi to haka don haka wallazi abun da zai kubutar da mutum min talabil iwabi daga neman biya iwabi alal amali ilmuhu bi annahu abdun mahdud iliminsa da cewar shi bawa ne sallah shin bawa in aka ɗauko ma'aikata da bawanka a ciki ka biya ma'aikata bawan ma sai biya shi bawa ba a biyan shi ko da misali irin misali mutan ƙauye in aka ce aka ɗauko 'yan ƙodago 'yan gida suka fito suka shakuru da 'yan ƙodagon na aka yi aiki aka yi aiki yamma ta yi wa za a riya ya 'yan gida fa an kanka ba za a biya su ba sai zan sai musu ku yi ishe ku kuma yan ƙodago su tafi gida ku kuma sai ku yi ishe ko ko kuma ku yi ciyawa yanzu kowa ya ciyawa ya kai gida ga huwa in can kawo aka ba to ai na ku duka ne wannan don haka ne neman a biya shi to bai yadda shi bawan Allah ne ba duk bawan Allah ya yi wa Allah aiki bai neman a biya shi ne i duba abin da Allah ya yi maka to idan kana kallon abin da Allah ya maka in kai wa Allah abu ba ka neman biya ikon Allah misali idan mutum ya yake ba yana fa a saka masa ba akwai wanda zai aikin addini bukata a saka masa yanzu ba ka ji wannan ina magana ba mai ziga-ziga wani kana aiki za a iya cire ka saboda akwai wani abu da ke ikon lafa yake zara a ciki to don haka ina tsartsar a kawo wani shi ma ya zari abin da ke zama yana bukatan in an yi a biya shi ba zai mutum sai yi sallah sai an biya shi ba ya kira sallah sai an biya shi in kuma haka bai zari yanzu sai ka ga ai wannan ya kamata ma ka fi kowa ganewa a yanzu masallatan mu na alu suna sai ka kirga masallaci goma ga liman ga na'ibi ga na'ibi na biyu amma lokacin sallah yi ba kwada sai dai a samu mai sai da albasa kusa da wurin ake malami mana sallah mai yin la'asar daban mai yin azahar daban da magariba in ya dawo ya yi an kuma baba baya na shi kenan an kaga ana karafkiyar limanci limancin juma'a ne to nan ne fa in liman ya tsaya a na biyu ya fashe yi sai a je ya zalunci na'ibi na aka afakar wa na'ibi ya sake ɗaya biyu sai ake to a ba na'ibi na'ibi shi ma ya kowa na zaune na jira amma salloli ne guda biyar akwai don wani zai sami ne ke malam da Allah ka bama mana mai mana sallah nake ba liman ne yake akwai liman akwai na'ibi akwai na'ibin na'ibi akwai ma mai zama tambayi in ba wa'annan amma duka ba wanda zai sallah dole suka ɗauko wani liman suna biyan shi wanda zai dinga musu sallah biyar sai na ce to ku biya shi misali ku ba shi abin nan da aka biya shi sai liman ɗin ya taho da na'ibin su kafa mini ya zama su haka ya zan muku haka ya za a kaje ka ɗauko wani ilimanci ana biyan shiga mu ta kun ce ba kai ba sai an biya ku to ai mu ba ce za a biya mu ba a ce mu za a biya mu ba ai yi muke ba a biya mu ya za a ɗauko wani mutum mu ba mu yi karatu ba don me mu za ba mu a biya mu ba mu mu zauna eh ban ɗan ji sosai ba eh eh ya haka shi ake bukata abinda duk take yi zirga-zirgan da kake yi a masallaci ka je ka dawo takarda ka dawo ka ruga ka je menene ya taso ka shiga ka je to duka waɗannan ba ka jira wata ran a ba da kwangila ba ga misalin yan kwamiti ba idan suka yi suka je suka haɗa aka yi abin nan aka yi shaguna sai su kame shagunan alayyam ba bulatun ji su kame da shagunan yi da suka kama biyan suke yi ba ka biya sannan za su sa kudin yadda suke so kaga an biya su zirga-zirgan su ana gama aikin ka aka idan aka yi shaguna a masallaci ko aka yi shaguna a ƙungiya to duk ɗan kwamiti ba zai kama haya ba a nemi ne zama wanda da divan da na'ibi da 'yan kwamiti da wane ne ba su shiga wurin haya domin ba za a iya kafura musu ba a nemo wanda zai sa a yi masa tsada ya biya inda ake biyan kowanne inda kudin za a dinga zama suna kowa a amma ba ku je ku kame rumfunan ba ladan aikin ku kenan wai wani dan kwanan da ya zo aka zo aka same ni aka yake to masallaci ne an kona shi sai gwamnati ta ba da kuɗi a gina shi ya kai martaban gwamnati ta ba da kuɗi shi kuma kafin gwamnati ta ba da kuɗin ta ma wani bawan Allah da ce za a zo mana masallaci muna kallo ya kawo kayan aiki gina masallaci mai da masallaci aka kawo kuɗi sai ga yan kwamiti na cewa a ainihin to sallah ta zo dole a cire a cire da yan kwamiti za su yi ya ka zo aka tambayin ya zai na ce a ah, to zai ba su hakkin su amma ce a mani zai samu jama'a ce to jama'a yan kwamitin nan da na dauka don Allah suke to amma sun ce a ba su hakkin su a ɗebo daga kudin can a ba su hakkin su nawa kuke gani mu ba su idan muka ba su sai mu sallame su yanzu na neman wanda za su taya ne aiki kyauta amma su wannan a ba su haƙƙin su masallaci ke a ina ba a ba su haya haya ɗan kuma da suka jisan kai shugaba ka ce ce Allah ya isa ba haka muka yi da kai ba ce ya muka yi da kai kuma in an kawo abu ba za ce ana da 10% ba in kafin ba za ka iya kawo ba rike shi wanda zai ba da ya kawo shi ba za ta cire 10% ba to wani haka kaga dido yake samun kayan shi ba sai an biya mutum ba ai harkokin biyan nan suna da yawa sai dai da wayo ne ake biyan bi tsarika gaira mubashara wanda yawo da kwano sai ce to ina da 10% liman na da 10% wani na da 10% wani na da kaza wani na da kaza in aka nema ne taimako a cire na wannan a cire na wannan su ma kan ne ya auku a kaina gaban mai ɗauko kuɗi ba da dubu ɗari biyar ce ya bani dubu ɗari da nake masha Allah za a yi aiki na je na duba na nuna masa rodi ce wannan rodin da za a insha Allah da kuɗi na za a rufa aka kawo dubu ɗari biyar wanda ya kawo su ce to malam fa sai dai kai haƙuri an karɓi tan fasin an bi tan fasin na ce mayar masa da kuɗin ba na so Allah zai ba mu wancan rodin zai ba mu ice a abun bai kai ga ka ba nake ya kai sai ke to shi zai cika na ta rage naka kai ka ɗiba kuma wani riga an ka cika dai ni jan kamun dubu ɗari biyar amma har za a cire komo a cikin dubu ɗaya duk dari da ɗina kowa da su ba na so to saboda haka nan aikin da ake ana kallon mai ake samu ba eh. eh eh shi ne ai misalin ai an daga daga martaban abiya mutum tunda misali ai mutum na jira ba yana fara ba ragaban warhaba yake bautan shi kada mutum ya zauna yake war ina bautan Allah bai tsoron wuta bai neman aljanna bai tsoron wuta a'a dole yana kwaɗayi eh, eh, yana son sa a bashi sakamako duniya da zahira Allah zai tsare shi yana sallah Allah zai biya shi wannan sallar zai bashi sakamakonsa yana azumi na neman Allah ya zai bashi tunda Allah karim ne ba abun da ɗinsa ba yana abun da zai yi wannan mutum bai zai ba zai zai yi ibada ba bai neman sakamako ina neman sakamako Qur'ani ma cike yake da cewar ga kwadaitarwa ba a baku kaza wannan za a man ja abin hasaratun falahu asharu amsalina wancan za a ninka masa sauƙari kaza wannan mutum zai aiki na sa rai Allah zai bashi amma ba mutum ba to asali nan

eh, eh to amma an suka karba ya zama ake a kai eh, hmm, ah, hmm. eh yawwa ita ah, yana kasuwanci a jinsa in kankanar nan na yake samun cin abinci abin isa ba a ba duk talakawan wadanda su ma a ba su su dinga yi fasara ce ba'iliya hmm? ai abubuwan sa sananne ne a yawon ko koyi na ana ji eh. eh zuciya ce alhaji amu zuciya ce alhaji akwai wanda yake na akwai wanda mun taba bashi a ajiyar kuɗi wallahi haka ake kwana a gidansa kuma za ku mu a nan shi akwai shi wanda haka ni na imani tun da san komai ƴaƴansa a makaranta in suka zo makaranta za ka ga kudu ake ba su zo makaranta suna daga cikin dalilin muka ce kai a ƙara kudu a dinga yin abinci bai da kowa zai zo wannan zai zo da yan shinkafarsa da nama wancan zai zo mai nani ɗinsa su ko ƴaƴansa sai da samu su gayan tuwo da niya suna kallon ƴaƴan mutane a can sai muka ce ka roke wallahi ma zuciya ce imani ne an cewa bahaushe ta ake ce ka gaya mai zuciya wuce ba mai ba mai menene ba ba mai kudi ba ba mai dukiya ba zuciya ce kuma dole mutum duk abin da zai ba shi sa aka ce maraya ba za ka sai kayan maraya ba wali bai sayan su wasu bai sayan kayan maraya saboda ana tuhuntar shi da muhabbaci a sani Ne haka ne ko a'a ba haka ne ba eh, ah, ah, ah, <laughs> eh? su ilan nabiyu anil iltifati ba shi ne ba oh ina ma san ban ma zo kan wannan ba ako ya eh, to ba ai komai bane ba cikin babin kenan <laughs> ba ai komai <laughs> subhanallahi wallazi yukhallisuhu abunda zai su talar da shi min talabil iwadi daga neman biya ma direct a biya shi wa ma a biya shi bi usulubin gaira mubashar yi wani wuri inda yake zarar kayansa ya amfani da mukamin din an yi eh, min talabil iwadi alal amali ilmuhu bi annahu abdun mahadud bawa ne zalla yanzu in ba mu da bawa muna kwatanta shi da 'ya'ya ba mai gida ya gayyato ma'aikata ya sa ayyansa a ciki a aiki tare kowanne za a biya shi amma yaya ba za a biya su to haka bawa yake wal abdu la yastahiqu ala khidmatihi bawa bai cancanta bisa hidimarsa li sayyidihi iwadan sakamako cancanta sai dai falala da gare shi yastahiqu fa ba amma yana kwadai yana kwadai ko misalin wannan ɗan wata rana kana kwaɗai baban ka yake to ɗauki wannan kada kwaɗai amma cancantan a biya ka to baka cancanta ba ala khidmati li sayyidihi ran. wala utiratan kolada idh huwa muku bi ya fi don ina ɗa'a ga Allah ne da bukatuwan ɗa'ansa. fama ya yanaluhu min sayyidihi abunda duk ike samunsa daga mai gidansa min al'ajari wasawabi tafaddulun minhu ai misali akwai nan daga da dama akan yi kuskure a ce masa a mutu ce baka ki ne shi ɗana ne to kai nan fa duk abun da zan saka kasan ba an biya ka ba tun da matsayin ka na rana ke ran da na ga dama ka cancanta in biyo kamar yadda zan yi da rana ce a ah, to ba mai fa haka ba ke to shi kenan mu zauna da kai zaman mutunci lafi wa ihsanun ilaihi in an ba su kyautatawa ne gare shi wa in'amun alaihi da ni'mintawa a kansa la mu'awadatan ba biya bane ba idil ujratu innama yastahiqqu al-hurr saboda lada ma'ana biya albashi ainihin ƙa'ikin cance shi au abdul ghairi ko bawan wani in ya zo yi hidima dole a bashi haƙƙinsa fa amma abdu nafsihi amma bawan mutum fala yastahiqu shay'an to wannan shine na biyu yadda mutum zai kukuta daga neman biya nan magana oh wannan ita ce hanyar da mutum zai cancanci yadda zai sutale daga tunanin a biya shi a aikin Allah idan yana tunanin zai samu mukami a aikin Allah kamar misali yadda jami'a za a ce mutum ya yi hidima wa jami'a ya za kamata a ba shi wani ya yi hidima wa jam'iyya na sha faɗi muku abubakar radiyallahu anhu bai musulunta don a ba shi shugaban kasa ba don ya kofi annabi aliyu bai musulunta bai bi annabi ba a kan in annabi ya mutu zai zama shugaba ka dubi musailama da ice zan bi ka manzon Allah ina da jama'a ina da ƙarfi ina da dukiya ina da kaza al'umma ta duka gargashi na suke zan bi ka da sharaɗin in ka mutu ne za a lura sai annabi ce masa wallahi ko asuwakin nan da ke hannuna baka cancance shi ba kasa ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama kuma haka aka yi da annabi ya mutu ya bayar da kasan ga umar abubakar radiyallahu an duk wanda ya shigo musulunci da sharaɗin in an ci nasara za ka ba mu kaza za mu yi ma kaza ki a aka bari addini na Allah ne ya yi shi amma kai da ka biyo don a yi maka wani abu ko a ɗora ka mukami kaza ko a baka riƙon kaza to bai kamata ma a yi da kai ba ka fita kawai in gaban ka ne ran da ta juyo ta juyo za a gaba wanda zai sai kai ran da kuma aikin ka tsaya eh, aka fuskanci eh ga wanda yake ka cancanta ga wanda yake ka kaza to shi za a fa yanzu ba gani ko yanki za a tura galiba ne annabi ya fito tura yan area amur bin al-as ran da ya musulunta ka tuna tsakaninsu da annabi shi karan kansa bai dauka annabi zai gafarta masa ba sai da yake da masa a yafe min fa ina so ai musulunci ya ita haka ah, yafe min yafi na musamman ga abun da nake ma ga abun da nake ma ishe babu wa she gari malam zaka shirya yaki sai aka ce zo ga yaki ga su abubakar na nan sabon zuwa su abubakar su ne wanda aka zauna da su tun a darul arqam su umaru nan suka masalanta su aliyu yan gida ne wane ne yau ga amur bin al'asu ya musulunta amma shi zai ja wannan runduna ya fita yi jata kuma allah ya taimake shi ya nasara ɗari bisa ɗari har aka samu saboda iliminsa da wurin dare ya yi gafanni aka ce a za a kunna wata ya ce kaɗai ga fitila koda aka haƙura gari ya waye ya yi taimama ya yi mutane sallah matsayin ka na shugaba ba za ka yi alala ba sannan ainihin aka je aka tarwa tsagarin kasa-kasa suka tsallaka suka gudu aka sai a bi su wurin a a na aka turo in aka bani shugaba ba ka nisa su ina san yadda zan yi aiki na ne nasara da zuwa aka yi wannan report zuwa ga annabi aka rubuta masa petition kenan ko ya yi kaza ya yi kaza sai kenan da zuwa aka kirawo shi aka zaka sai me isa mutane suna so su jiɗi ne ka hana su jiɗi ne sai ce eh, saboda mutane na san su yan sai ne e ba mu da yawa in muka kunna wuta za su ƙirge mu da wannan wutan za su ƙirge a dubu mu amma yanzu mun riga mun firgita su ba su san mu nawa ne ba yawan mu bai kai mu shige su ba sai ya kafa wannan to me yasa kai musu sallah da alwala da taimama yake eh saboda ban da lafiya kuma gashi an ce wala tulqu aydikum ila tahluka naga in na taba zan mutu yasa nayi alwala sai gaskiya ne to me isa ka yarda a haura a fame su bayan an yi warga da wannan garin yace a can wurin garin cibiyar su ne wannan yanzu sa'a muka yi bamu da yawa muka fasa su to in za a koma wasu sai an yi tanadin wurin don na san wurin a yanzu inda suka koma wata mafakar su ce za ma su gano adadin mu in suka taso suka same mu sai gyaran Allah sai ce yi. to shi kenan kai wannan yana da wannan ilimin kai kuma don kai ne shugaba shi kenan ka yi jagoranci ake ka sai na maka kafa wuce dole ana iya duba ganye ne wina wanda ya cancanta ko yanzu ka zo kai ka cancanta ce wuce gaba zo kai mana kaza wani ba zai kai ainihin ni na daɗe don me ba za a naɗa ni ba sannan wannan kwanan nan ya zo a naɗa shi ba kabilan ba ne ba duyi dole aka samu wanda yake kanta ya fi ka cancanta ya kamata da kanka ma ka ce gaskiya wani afawa ne ya fi ni cancanta a nan wurin da to haka na'am eh. eh ai alƙawali aka yi masa kusan za a ce ba ina aiki ne kila abinda za a biya ce za a biya shi dubu hamsin ake ba shi dubu biyar ta za akwai dubu ashirin da biyar ya sadaukar ba zai yi don kuɗi ba amma da ina karantarwa wurin dubu biyar sai ga dubu ɗari ya taso yana neman duniya ne a ce maka yana zaune na koyarwa a tudun wada sai ga abuja ta zo ya bar tudun wada tafi abuja wanda ya zauna tudun wada ko rigafa ko menene kila a dubu biyar za ka kwai da mutum dubu daya a can ku kwana goma za a baka a dubu ɗari wane ne zai fi kai za ka yargalan shi eh? nan ka zauna dubu biyar ne amma ko ɗalibi wajen dubu can ko an kaje dubu ɗari ne ɗaliban ba su ce goma kuma ma karatun karshen ta asabar da lahadi sauran sai dai kai ta buga wayanka to kaga in gaskiya kake yi da wannan ka zauna nan wurin nan tunda dole an tare ka za a za ka dan abin da aka yi alkawari da shi kai ma ka je kai mantai ne din abun ka والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إلى إليه أمراننا أغنجنكم talabu abuna waridahu bihi wasu kodaho ilaihi shi ne ainihin wanda aka mutum ainihin abun da zai taimake shi fita daga wannan na ridahu bi amalihi na kinkahonsa da aikinsa cewar ya yi gwaninta yana neman a yabe shi yanzu wasu kudihi ilaihi amurani ahaduhuma na farkonsu mutala'atu bihi wa afatihi ya kamata ya dinga kallon na ƙasansa da illolinsa mutum ina da na ƙasa, ya kafa kaza ya kafa kaza ya kafa kaza wannan zai sa ba zai yarda da kansa ba yau ba ma son a ce mu na su ne da zara an ce kaza ya same ka a ce zunubi ne duk wanda kaza same zunubinsa ne ce a ni wallahi ba na zunubi wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa tunda nake ni bana zurbi bana kaza ke ikon Allah saboda haka nan gashi nan na da ciwo kaza amma ni na san ban yi laifi ba to na fa akwai nan rashin sani saboda duk karatun da ake mana na falala ne wanda ya kaza ina da aljanna wanda ya sadaka kaza ina da aljanna mai karanta kaza ina da aljanna mai kaza ina da aljanna amma ba a nuna mutane musibun da suke samu mu kamakon ayyukan mu ne shi bai taba shi baya musiba musamman mata suna da irin wannan maza ma suna da shi akwai mai rubuta takarda ba zan iya magana da baki ba wani ma za a zauna ana fafata da shi shi ne yi shi bai yana sallah shi fa ina nafila yana fa azumi yana ma azumin nafila gashi har yanzu bai ga kaza ba bai ga kaza ba sai karatun mu a duba mu na yau to saboda haka nan abin da ya dauka addini tsakaninsa da Allah bai daukan akwai muskila tsakaninsa da mutane addinin kashin bayan sa mu'amala babu addini ga mara mu'amala to hatta tsakaninsa da Allah akwai sauran abubuwa to don haka nan mutum na kafashe ne amma ba za ka ce masa na in ka zauna kana faɗin laifinsa laifinsa laifinsa kana haɗawa kai ma yana zaman kamar da shi kake kai baka da shi sai don ina laifi ba zan faɗa muku shi ba kila dalilin faɗa muku samun bari ba duk abinda na karanta ni na yi shi ba hmm. ina fafutukan yin sa ne to haka abinda zai raba shi da yardansa da aikinsa da nisuwansa zuwa ga aikinsa abu biyu na ɗaya mutsala a ta'oyo bihi mutum dinga ganin na kafarsa wa afatihi da illolinsa wata taqasirihi fihi da gazawansa a aiki ai wancan mutum ne sallah raka'a ɗari go hudu ya koma ya kama jema sai girgiza ina cewa wallahi rai kakki ɗauka na yadda da ke ki ɗauka wannan abun da kika yi na gamsu da shi kin yi ƙoƙari san ba abun da kika yi wa ma fihi min hajjin nafsi da abun da ke cikin aikin na kasan rai rai ba tana so a yare ta ba ba tana son a bada labarin ta yi kaza ba tana son a gani tana son a ji labari to wannan abun na neman a gani a ji labari ya rusa ma aiki ka daina ganin ka yi kokari ka daina ganin ka yi kaza mu daina gani in daina gani wa ma fihi min hazzin nafsi sannan wa nafidi shaytan ga kafan shaytan a ciki fa qalla amalu ina da wuya a samu aiki min al a'mali illa wal shaytan fihi nasibu ba gani ba idan misalin kana sallah a ce ka kalli Allah nan kaga kai waiwaye to shaidan ya zare wani abu ne idan kana sallah kana tunanin yadda sahun nan ke da tsawo kun cika shi shaidan ne in kana sallah ka tuno wani bashinka idan kana sallah ka tuno ka zaɗinka wannan kasan shaidan ne saboda haka nan to kaga har shaidan zai ɗauka ya rage me ya tsammani tunaninka kuma ya tafi wani wuri kana sallah za ka yi tuna mata kana sallah za ka yi tuna rikicinka da iyali ka dawo da ran ta sake komawa ka dawo da ita ta sake komawa ka ga sallah rabi da rabi ne dole in ka sallah ka gama ka ce assalamu alaikum sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka fara zikirori a kai don haka rai na da kaso musamman kasonta irin riya sum'a shaidan na da kaso to in ka kalli irin abun da shaidan ya wafta to za ka ga ibadar da kai ba cikakkiya ce ba daga nan ba za ka yadda da aikin da kai ba gamsu da shi wa in kalla ko da ɗan kaɗan ne kwafa walin nafsi fihi hazzun kuma rai na da kaso a ciki Su ilan صلى الله عليه وسلم عن التفات في الرجل عن التفات الرجل an tambayi annabi waiwayen mutum a sallarsa faƙala huwa iktilasun eh, yaktalisa hushaita domin salatul abdi wata zara ce da shaidan kan zara daga sallar bawa duk waige in kai ainihin shaidan ya zare wani abu idan mutum ya waiga kuma har ya gabaya to wannan kawai da sallama da isa da bara ne amma waige ko damanka ko hagunka ko sama ko wani mai wucewa a nesa ko wani wane ne in ka kalla shine waiwayen da sallah shaidan ke zaren wani abu amma in ka kauce alkibla sallah ma kuma babu na haza haza هذا التفات ai ka ga wannan waiwayen idonsa ne fa idonsa ta duba dama ko gaba ko sama aw lahabihi ko kiftawansa fa kaifa iltifatu qalbihi yaya waiwayawa zuciya ila ma siwa wallahi yanzu ba ka iya tuna cewa kana kabbara sallah in sallah ta tafi sallah ya ka tuna gadonka akwai kuɗi akwai kuɗin cizo ka yi magani ka yi magani kuɗi na har yanzu bai warke ba a ƙarshe sa daga nan za ka fara manta raka nawa kai iltifatul qalbi to daga nan ya yi daman wala sallar hmm? eh gangadi zai kan shiga amma ba sosai ba in gangadi ne bai kai wannan illa ba amma gangadi shi ma dai akwai rashin sanin girman Allah ka yi ko a taro ne mutai yi ana ji ana baza jita-jita wata kafa shugaban ya yi gengede aka harbe shi da me rpg wanda ke fafa kanka da shi ba duba kadanta ba da matsayinsa kawai aka tarwatsa shi da arziki ana mitin a ƙasa yi gingiri jita-jita ne isha'atu zai yi hata milo su dika kari biyu amma na san wani na ma ya ji to kaje gaban ala kai gingiri ba don ya rashin sanin girman Allah ba Ya kuwa rashin sanin girman Allah yi gingiri a gaban Allah yanzu za ka iya zuwa ko gaban gwamna yi gingiri a zaɓe ka ake to a cikin samari ku zo ku je ku ga gwamna ya ce ina nema ya ga samarin kinkinau ko biyar an yi wutar Sai da zuwa ka fara baki sai ka shiga uku ya ka daina zuwa sallah nan yara suka ta soka gaba to ya za a gama Allah kai gingidi ba ma daɗin yi fa kaifa iltifatu qalbihi ila ma fi wallah hadha a'zamu nasibi shaytan Shi ne mafi girban kafin shaitan min al wannan ɗaya kenan daga cikin kafan rai الثاني علمه بما يستحقه الرب عز وجل min حقوق العبودية ilimin mutum da abubuwan da Allah ya cancance shi daga haƙoƙin bauta tunda Allah ya cancanci a girmama fa ya cancanci a darajarta shi ya san haka wa adabiha az-zahira da ladabobinsu na bayyane wal batinati wa shurutuha da sharuɗanta wa annal abda abda afwa a'jazu wa aqallu min an yufiha haqqaha da cewar bawa ya fi komai rauni da gazawa da koma baya daga isika wannan bauta ya ba ta hakinta to in mutum ya san haka wanda ya da kansa zai ba zai da kansa ya san bai yi abun da aka fashi ba bai yi cikakke ba na kafa shi ya yi ai ba zai tafi yana yadda da kansa ba wa an yarda biha ya yarda da ita mai rabbi ya yarda wannan ta yi auren ubangiji zai gani to Allah bida'atun muzjatin fala arifu masanin Allah la yarda bi shay'in yadda da komai min amalihi li rabbi. ai magana ta fito mutum ba ya yarda da kansa ba duk wanda ya san Allah ba ya yarda da aikin da ko sadaka kai kana tsoro ko an karba ko ba a karba ba kila ma ka fusa ta Allah in kai ibada kana cikin tsoro ko an karba ko ba a karba ba kana fata Allah ya karba Allah ya dawamar, Allah yi kaza to don haka ba ka da gadara a ubangijinka wala yarda nafsahu ba zai taba yadda da ransa ba al'amaratu bisu'i ainihin lillahi ga Allah ta'ala tarfata aini. wa yastahi zai dinga jin kunya min muqabalati llahi bi amalihi amma ka ce kai ka iya kai wallahi ba kai kaza ba kai baka san Allah ba ba ka san kanka ba amma da kafan kanka da na kafa da ba ka faɗin haka fasu'u zannihi mummunan sa bi nafsihi yayi wa ransa mummunan zato wa amalihi yayi wa aikinsa mummunan zato wa bugudu laha da kin ran nan abunda take aikatawa wa karahatuhu li anfasihi da kyaman numfashinsa wa su'uduha ila Allah yahulu bainahu wa bainar rida bi amalihi wannan zai kange tsakaninsa da yadda da aikinsa Warri da an nafsihi da yarda da ransa to karatun nan kaka-kaka ga mu ga istiqama ga lokaci kaman yanzu aka fara kaman a ɗora a ci gaba da yi to amma ina ganin in Allah da zamu mu yi mu ɗauki babuka biyu tunda yanzu wannan ikhlasi da bamu mu yi shi bayan mun rage abubuwa da yawa da muke bukata kuma har yanzu alhazai ba gama dawowa ba ko kuma da ban goron sallah sai alhazai sun gama dawowa yau muna sati biyu za mu dora gobe insha Allah zuwa dai kila ko kafin wannan satin akwai wasu babuka guda biyu in mun yi su dole mu tsaya a haka za mu koma kuma sauran karatuttuka da ake yi wallahul muwaffiq za a zo dawo gobe الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان رب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين